damuwa na mai gidana ne aka kama shi a faransa aka sa shi a furzin ba laifin abin da yi. yanzu yana da wata bakwai a ciki gashi nan an kwashe mu an kawo mu Najeriya kuma yanzu in muka koma Maiduguri ba wanda zai rike ni da yara na ina roke gwamnatin Najeriya su taimaka mini idan akwai yanci a jiya fidda shi na haife wannan yarinya da sati daya yace zai je siya mana abinci a kasuwa kawai da ya fita aka kame shi Suleiman Tanko sunan shi malama ya gana Suleiman Tanko kenan daya daga cikin waɗanda suka gabatar da kokensu ga hukumar kare yancin dan adam lokacin lokacin da babban sakataren hukumar farfesa ben angwe ya ziyarci sansanin yan gudun hijiran fofore da ke jihar adamawa farfesa angwe wanda ya ce yan gudun hijira kamar sauran jama'a suna da cikakken yanci kamar kowane ɗan ƙasa hakkin hukumar ƙarin yancin ɗan adam ne ta bi kaɗin duk wani da aka keta masa hakki ko aka ci zarafinsa ciki ma har da tabbatar da ya ci moriyar yancinsa na ɗan adam har da samar da ingantaccen ilimi musamman ga yara ƙanana. a yanzu haka ma ina magana da shi mai gidansu nan gashi a nan mun zo mun gani classroom suna da kumi da kumi a nan to tun da yanzu ba garanti a cewa za su bar can a cikin sati biyu muna yi masu magana a can kuma su je suna koyi yaran mu kada su su missing eh, right na zuwa makaranta ne shine yanzu muna loke su a je a fara masu karatu a can wasu yan gudun hijira da na hira da su sun shaida min cewa an ci zarafin su da kuma gallaza musu musu azaba lokacin da suke zaman gudun hijira a hannun hukumomin kasar kamaru sunana alhaji masafa daga gamborun gala na zo a kamaru kuna mun zo nan allah ya sa mun futa da wahala a can ana ba mu wahala kadan kadan tukuna sai mun zo nan mun allah ya kare mu na tambayi malam sa'ad bello shugaban hukumar kai dokin gaggawa ta kasa na jihar adamawa ko wadanne irin matakai suke dauka wajen baiwa yan gudun hijirar kariyar hakkinsu kan lamura da suka shafi yancinsu na dan adam me suka gaya mana ah, batun kayayyakin su da aka kwace da saboda abin nan duk mun mika hukumomi da ya kamata ah, su bi hakokin su su zakulo musu wayannan kayayyaki amma ba su taba faɗa irin wannan labari saboda haka kaji ya sa kan manaja ya tattaro wannan bayani wanda zai aika mishi da shi shi ma ah, hukumar su kuma ta san yadda za ta kowane hukuma akwai hakokin da ya kamata su yi har yanzu sansanonin yan gudun hijira na jihar Adamawa na ci gaba da karban sabbin yan gudun hijira na baya-bayan nan su ne mutane dubu uku da ɗari uku da talatin mafi yawa daga cikin su mata da yara ƙanana da hukumomin jamhuriyar Kamaru ta mika gwamnatin jihar Adamawa waɗanda yanzu haka aka zugunar da su a sansanin 'yan gudun hijira da ke fofore. Salusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.